ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً tabbas hakika munafukai suna yaudarar Allah ta hanyar bayyana musulunci da ɓoye kafirci shi ma kuma Allah yana mayar musu da yaudarar su saboda ya kare jinin su duk da ya san kafircin su kuma ya tanadar musu da matsananciyar uquba a lahira idan sun tashi zuwa sallah sai su tashi suna cikin kasala da kiwa suna son mutane su gani don su girmama su ba sa tsarkake bauta ga Allah kuma ba sa ambaton Allah sai dan kaɗan idan sun ga muminai suna kallon su